<laughs> a ba saka ka ba saka ka ba nama shi ma ba zan saka shi ba naman kawai zan dauka shi ne nama sai zalla a kai shi a baka talla ba ba ka san talla kyauta a saka a twitter twitter a ga dan yayin kashi magana zan siya ba eh dai okay to bari ka kare sai na hada da kai kana yanka mun to ka yanka mana kai ina na yi wanka